Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 13 ga watan Agustan shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato shaɗe na safe kenan agogon DC kuka lalibo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya. Akwai alamar cewa karshen ta dai an samu maganin cutar Ebola a Congo Kinshasa. Yau ma an soke tashin dukkan jiragen saman fasinja daga babban filin jirgin saman Hong Kong saboda rigimar masu zanga-zanga. gwamnatin amurka ta fito da ƙarin hanyoyin toshe hanyar baƙi 'yancin rani da ke son zuwa ko zama a cikin amurka To kanin labaran kenan a rahotannin da muke samu na nuni da cewa shugaban mabiya mazhabar a Sheikh Ibrahim Alzakzaki ya isa ƙasar Indiya inda ya je neman magani. sai dai karfe goma da kwata agogon Najeriya kuma sun sauka ƙasar Indiya a birnin New Delhi lafiya. To kamar da kuka ji gwamnatin shugaba Trump ta sanar da wani tsari da zai iya hana bakin da ke karɓar tallafin gwamnati samun takaddun izinin zaman ko Kowane irin tasiri wannan shiri zai yi idan aka fara aiwatar da shi? Na farko dai su ainihin baki yawanci da suka shigo ko ne aiki ko ne aiki suna iya misali irin aikin karfi haka na na na abubuwa wanda yake su ainihin kasar ba gaskiya ba za su yi waɗannan aikin ba. za ku ji karin bayani sannan muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan za su zo muku ne bayan kun gama shan labaran duniya. biyu daga cikin magungunan gwaji hudu da aka soma gwadawa akan masu fama da cutar ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo sun yi tasiri matuka har hukumomi sun yanke shawarar cewa za a ba da magungunan ga dukkan waɗanda ke ɗauke da cutar daga yanzu nasarar da aka samu daga ƙarfin waɗannan magungunan biyu da ake kira e e regneb 3 da kuma mab 114 ya sa likitoci sun yanke shawarar su ja birki ga gwajin da suke kuma su yi wato su yi matsayar ba da fifiko ga soma amfani da magungunan a wannan kasar ta afirka inda cutar ebola ta hallaka mutane fiye da dubu takwas a cikin shekara ɗaya kacal samar da maganin ebola ya kasance wani babban kalubale ga hukumomin kasar congo domin yaƙe-yaƙen da ake fama da su a kasar. a karo na biyu cikin kwanaki biyu an sake soke daukacin dukkan jiragen saman fasinja da ya kamata su tashi a yau daga babban filin jirgin saman hong kong a sanadin mamaye filin jirgi da masu zanga-zanga suka yi an ɗauki wannan matakin ne mintoci kalilan bayan da hukumomin filin jirgin saman suka kuma rufe dukkanin ofis-ofis na lura da matafiya a sanadin toshe hanyoyin shiga cikin filin jirgin da masu korafin suka yi wannan matakin ma mai filin jirgin saman da masu zanga-zangar suka yi wanda ba a saba ganin irinsa ko ina a duniya ba ya biyo baya ne da masu korafin suka toshe hanyoyin mota na hong kong saboda nuna adawarsu ga shirin hukumomi na aika masu laifi a hong kong zuwa china don a rinka yanke musu hukunci a can gwamnatin amurka ta shugaba donald trump ta fito da wani sabon tsari a jiya litini wanda zai hana bakin haure da ke cikin kasar dama wato kasar damar samun takardun zama na dindindin a kasar ko kuma na zama 'yan kasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a bangaren kiwon lafiya abinci ko kudin hayar gidaje ken kuchinelli daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na amurka shi ya bada sanarwar wannan shirin da ya ce gwamnati ta fito da shi ne don karfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa da kan kafafunsu da ba wato kan kafafunsu wa kwarin da kuma ba su kwarin gwiwar zama masu dagoro da kansu wannan sabon tsarin zai soma aiki ne daga ranar goma sha biyar ga watan oktoban bana abin da ake nufi da tallafi a nan shine duk mutumin da yake share kamar shekara ɗaya yana cin moriyar ɗaya daga cikin hanyoyin tallafi da gwamnatin ke bayarwa a cikin kowane rukunin watanni 36 kuchinali ya ce abin da gwamnatin take son ta gujewa shine mutane su zo su rika dogaro akan hukuma wajen gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunata wata da wuka a birnin sydney na kasar australia a yau talata 'yan sandan a birnin na biyu mafi girma a kasar ta australia sun ce mutumin mai shekaru 21 a duniya ya yi yunkurin dabawa wasu mutane da ke shawagi akan tituna wuka kuma yayin da yake gudu a fitaccen cibiyar wato yayin da yake gudu a kan titi a lokacin ah, wato da rana wani hoton bidiyo da aka watsa a kafar sadarwa na twitter ya nuna wanda ake zargin yana tsalle akan wata mota a wani mahadar titi mai yawan ababen hawa da wuka a hannunsa yana ihu yana ta maimaita kalmar allahu akubar mutumin ya faɗi akan titi da motar ta yi gaba shi kuma ya tashi ya ruga a guje yana cewa ku harbe ni a yayin da wani mutum ya tunkare shi daga bisani dai mutanen da ke kan titin suka yi mishi taron dangi suka danne shi sannan aka hakunta shi ga hannun hukuma. a gaida Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko bayanan da muke samu sun yi nuni da cewa shugaban mabiya mazhabar shi'a Sheikh Ibrahim Alzakzaki ya isa New Delhi babban birnin kasar India domin neman magani bayan da hukumomi suka bashi izinin yin wannan tafiya. ɗazunan na tuntuɓi wani na hannun daman malam sheikh abdulrahman abubakar yola wanda ya mun ƙarin bayani kan isar shugaban nasu ƙasar ta indiya eh, alhamdulillah ah, da suka bar suka bar nan najeriya sun sauka dubai suka ɗauki connecting flight bayan wasu 'yan ayoyi wato suka yi da zango kenan a dubai kafin su ɗauki wani jirgi su dangana da india eh sun yi da zango a dubai Eh, daidai karfe goma da kwata agogon najeriya kuma sun sauka kasar india a birnin delhi na lafiya eh, ya samu karban jama'a dai da dama wanda suka kunshi likitoci da sauran al'umma da kuma malamai a nan airport din da new delhi to yanzu eh, malam ya fara samun kulawar likitoci kenan za a iya cewa Eh, yana isa ma da yake likitocin su suka tarbe shi da hanyar fito fito da shi daga jirgi kuma aka sa su a motar asibiti wato na ambulance wanda aka wuce da su medenta abin na hospital din. ya zuwa yanzu za a iya cewa kenan bukatar ku ta biya? eh dama idan muka duba ah, kira-kirayen yadda muke yi tun kusan shekara sai da rabi bayan da ya samu wannan kamfashin yawan jiki ta ɗaya fara yin sa shi ne kan cewa a ba shi dama ya fito ya ya kamu kulawa a kan kansa wanda a halin yanzu wannan bukata ɗin alhamdulillah mun samu sadiya amma kada a manta kan cewa akwai bukatu da muke da su alal misali mutane mu kusan dubu waɗanda ba a gani ba har yanzu muna bukatar ya kasance ita hukumar najeriya ta fito ta yi mana bayani da a akan halin da waɗannan yan uwa namu suke ciki domin suna da iyaye suna da iyali suna da yan uwa da abokan arziki yadda ba a san yan hali suke ciki ba wanda kuma ita gwamnati ta tabbatar da kan cewa kamar gwamnatin jihar kaduna ta binne mutum ɗari uku da arba'in da bakwai yadda mutum ɗari uku da arba'in da bakwai ɗin akwai mata akwai yara akwai tsofi akwai matasa akwai mazaje to abin tambaya ɗari uku da arba'in da bakwai ɗin wa da wane ne a cikin mutum kusan dubu da muke neman bayanin su da mu samu ba to a ƙarshe kamar wani kira za ka yi ga almajiran malam tun da an kai ga matakin da ya fara samun kulawar likitoci to kamar yadda na faɗi kira na zai zamanto ga ɗaukacin mutanen najeriya ne gaba ɗaya na kan cewa muna godiya musamman a irin goyon bayan da aka ba da har muka kai ga samun wannan nasara na ganin kan cewa su malam sun tafi neman magani sannan dole ne kasance a yi kokari a ga kan cewa an samu an yi adalci a wannan abin da aka ta'addancin da aka aukar da shi a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar wato adalci shi ke samar da yayyakan arziki da kwanciyar hankali da lumana yayin da ya kasance babu wannan to zai kasance za a haifar da rudani ne a cikin al'umma wanda ba ma fatan ganin haka Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola ɗaya daga cikin makusantan Malam Ibrahim Lezakzaki. Kuma kan wannan batu muke so ku kira mu a shirinmu na dare don bayyana ra'ayinku kan irin tasirin da za a gani kan barin Malam Elzazzaki ya yi wannan tafiya. yanzu kuma bari mu dawo nan amurka inda gwamnatin shugaba donald trump ta bayyana wani shiri na hana baki 'yanci ranar da ke zaune a kasar waɗanda ke samun tallafin gwamnati takaddun izinin zama kasar na dindindin wanda aka fi sani da green card a turance da kuma takardar izinin zama ɗan ƙasa a jiya litinin gwamnatin ta bayyana wannan shiri wanda ta ce zai fara aiki nan da watan oktoba shirin da yanzu aka yi fara janyo suka daga masu rajin kare bakin da ke zaune a nan dangane da haka na tuntubi dr nasir damo da ke zaune a jihar florida a nan amurka irin tasirin da wannan shiri zai iya yi a kasar eh to a ganin zai kawo gaskiya mushkila sosai game ga don saboda aka sayi duk wanda suka zo a wajen zama shigowa kasar ta hanyar ko green card ko kuma su zo karatu daga baya suka samu suke neman su samu green card za ka ga cewa saboda yadda yanayi yake tun lokacin shigowa din suna buƙatar kamar ɗaya ɗan platform hakan gana su taka kamin su ce ko kuma ya kasance a misali idan mata da miji ne suka shigo lokaci ɗaya ita mijin yana karatu mata kuma tana ɗan aiki haka ita hmm. samu ta haihu to saboda kasancewa ba su da isasshen abin nan a income wato mm. kudin shiga kudin shiga mm. eh. za ka ga cewa suna dan bukatar wannan tallafi na ko food stamps ko kuma ya kasance su yi amfani da su emergency eh, abin nan eh, ko kuma wajen haihuwa kasan kasan da haihuwa take na idan za a yi wajen da ke mm. suna bukatar irin wannan taimakon sai bayan sun walwale za su ci gaba da tallafa ma tattalin arzikin ƙasa. to gaskiya wannan abu zai kawo koma baya sosai saboda za ka ga cewa da yawa mutane waɗanda ya kamata su nemi wannan taimakon ba za su yi ba hmm. yana yiwa kuma ya kasance iyalai da yawa za su ji da yunwa wato abin da ita gwamnatin ta shugaba trump ke cewa shine ana ɗorawa masu biyan haraji nauyin da ta yi a wuyansu ba wajen ciyarwa da kuma samar da muhalli ga waɗannan baki to kaga dai na farko dai su ainihin baki yawanci da suka shigo kowane aiki kowane aiki suna iya yi misali idan aikin karfi haka na na loda abubuwa a cikin eh, shago ko kuma abubuwa masu nauyi ko kuma kasance ayyukan noma haka da sauransu wanda yake su ainihin kasa ba gaskiya ba za su yi waɗannan ayyukan ba to idan aka yi ba a su makan su masu waɗannan green card ko kuma masu neman green card din suna tallafa ma a tattalin arzikin domin su ma suna biyan haraji to ana son a nuna cewa kamar su biya harajin su biya da tasiri kenan to ko suna alkali suna da suna da wannan taimakawa da suke ga tattalin arzikin ƙasa hmm. tunda suma suna sukan biya harajin ai kana ga ina me yasa shi shugaba Trump ya tattago wannan batu na baki da zafi-zafi haka a wannan lokaci wasu na ganin kamar bai dace a ci ana daukan irin waɗannan matakai ba lura da abin da ya faru a 'yan kwanakin da suka gabata na harbe-harbe da aka kashe mafi akasari al'ummar latino da ake tunanin yawancinsu baki ne. to kaga gaskiya ni abu biyu ba su dai masu ah, fashin mai haka yan tana sauran labaru kafafen labaru hakan da za su abinda wasu suke waɗanda ke ah, yaya da irin wannan matakin da aka ɗauka sun nuna cewa wato an yi wannan ne saboda dama wannan gwamnati ta hito ne ba don tana buƙatar eh, damar tun lokacin da fara neman takara ya nuna cewa baya son baki ya magana game da yan mexican cewa ga abin da suke yi suna suna yaƙe suna yi suna abin nan to dama ana ganin yana kyan gidan baki baki ne to amma ni a gani na ka gane ko idan ka lura yanzu ai tattalin arzikin ya dan fara A nan shi kuma gaskiya ba abin da ke bukata kamar ya ya mulki to sannan kuma daman wannan base na shi waɗanda aka tare da shi har yanzu lokacin da bayan tun kamin zaɓe bayan zaɓe da har yanzu su ne suke tare da shi. Wato tushen magoya bayansa kenan. Magoya yawa magoya bayansa. To idan ka lura su abin da yake eh, sa su tursasa su na su yi zaɓe ko kuma su goyi bayan shi ne kan wannan ah, abin nan eh, batun bakin Wato na fahimce ka dai dakta duk waɗannan matakai da ake shirin ɗauka kamar na da alaƙa da zaben da ke tafi kenan a baɗi. A tabbas hakan ne don gaskiya idan ka lura ai gaba ɗaya sun daina magana tattalin arziki yanzu magana wannan suke. Dakta Nasir Danmo kenan da ke zaune a jihar Florida a nan Amurka inda a can Florida agogo ke cewa karfe 11 na safe ne. da minti 17 haka kuma yake a nan washington dc ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc din a cikin shirinmu na uku a jerin shirye-shiryenmu guda hudu da muke gabatar muku a kullum yanzu kuma ga mustapha nasiru batsari da shirin noma masu saurari assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A shirin na yau za ku ji matsayin kungiyar Fulani makiyaya akan matakin gwamnatin Najeriya na soke shirin nan na ruga. To mu a mu abun bakin ciki ne saboda keɓe wuri a zauna zai hana yawace yawace da ɓannaci ɓannacin gonaki. Kaga manoma za su samu natsuwa sannan kuma masu son harkan kiwo za su zo daga waje idan mutane na zaune a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar dai yadda masu saurare da dama suka sani a 'yan kwanakin baya ne gwamnatin Najeriya ta ba da sanarwar dakatar da shirin nan na samar da matsugunai ga Fulani makiyaya da aka sanya masu na riga a Najeriya bayan da cece kuci ya biyo bayan ayyana gudanar da wannan shiri. To a kan haka ne mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya bayyana matsayinsu a cikin wannan shirin. To mu a mu abun bakin ciki ne kuma bai kamata mutane waɗanda suke diraru ko kuma mutane da ba su son a zauna lafiya ya zama maganan su tafi na masu son zaman lafiya muhimmanci ba don yin ruga suna ne kawai rugan da hausa amma amfanin da zai jawo ma waɗanda ba ma filani makiyaya ba ya fi yawa a kan su na su filani saboda keɓe wuri a zauna zai hana yawace-yawace da ɓannaci ɓannacin gonaki kaga manoma za su samu natsuwa sannan kuma masu son harkan kiwo za su zo daga waje idan mutane na zaune su sa dukiyansu a ciki a yi sana'a za a buɗe mayankan dabbobi asibitin dabbobi abin da ba za a yi ba so wannan yadda ake ɗaukan al'amarin kamar ƙabila ne ake so a yi ma ba gaskiya ba ne don shuwa arab su ma suna kiwo bare bari wasu suna kiwo eh, ibo ma akwai masu kiwo za ka gan su garakuna da yawa hausawa ma haka so kaga a nan na jama'an kaje kasan rijau kambari da dukkawa in ka gansu ba su filani shanu amma an ce ruga yana nufin fulani ta eh, wannan kalman hmm. ta ruga ba mu san yadda an kai aka zauna aka yi shawara aka fito da wannan ba mu da abin da muka sani ah, dajin kiyo ko kuma grazing reserve hmm. abin da mu muka sani ke ma rugan nan kuma abin bai muku ba kenan a'a ni a kai ran na mai magana hmm. a yanda na san kasan nan da sun ƙabilanci da sun a kawo fitina bai kamata a sa kalmar ruga ba sai a sa wata kalma ta daban don da wata kalma aka sa ba za a yi ta suka ba har ya kai ga dakatar da wacce wato kalmar rugan ne yasa aka soke wannan lamarin ni ina ga haka amma ana tunanin kamar fulani nan ai ba ku zama baranta na haɗa muku gari ai abin da ya hana mu zama shine muna bin ciyawa duk inda daji ya kare muka ga fitina ake yi sai mu taji mu je mu nemi inda ciyawa yake idan aka keɓe wuri me zai zama tafi ai jiya ba yau ba ne a shekarun baya daga nan mina in ka tashi har ka je zungeru gona nawa za ka samu gari nawa za ka samu ko ina dajin kiwo ne amma a yanzu babu to mu a wurinmu tun da zamani ya canza idan aka keɓe wuri to an yi daidai da zamani kuma an ɗauko hanya ta yanda za a zauna lafiya a najeriya kana ganin eh, akwai gwamnoni na jihohi da suka ce su a shirye suke su yi kana ga abin kun karɓi wannan tsari na gwamnoni kwarai da gaske muna yabo musamman ga mai girma gwamnan mu da naija da gwamnan kebi wanda suka dage a yi da gwamnan kano ganduje a wa'annan gwamnonin su yi tunani a jiya ma na ji har da gwamnan ondo ya ce ya goyi ba wannan saboda haka sauran gwamnoni da suke ɗauka cewa saboda filani musulmai ne ko kuma filani ne wata kabila ne daban su cire wannan abubuwan duka su karbi wannan shirin ya zama gwamnatocin jihohi ke yi ba ma na tarayya ba saboda in aka fara yanzu ainihin gwamnoni da suka yadda a yi in suka fara yi to insha Allah wa saura za su nemi su yi wannan al'amari ni a nawa gani ke ya kake gani da mutanen da suke ba fulani shawara da suke kudu cewa su dawo arewa ba yadda ni ba yadda da wannan ba kuma a kungiyance ma mu ma dukkan mu ba mu yadda ba saboda filanin da suke can tun da aka gama yakin ba ya fara suna can wasu ma ba su jin hausa sam sam ko taro aka zo daga filancin nan sai ibo suke yi wanda suke kasar yoruba wani ko mai ka bace ya maka hausa bai yi sai yorubanci wanda suke neja delta kuma haka saboda haka kasan ga ko riba ta aka yi wa'ancan filani ba za su dawo arewa ba can za su zauna sun zama 'yan kasan. kana ga wannan zai kawo haɗin kai yadda ake tafa mun cece ku ce akan wannan sha Allah dama duk abu mai kyau in ya zo sa'ayin su kan da mai girma shugaban ƙasa ya yadda kar ya jaye wannan cire amma ya jaye kalmar. a can da kalmar a can da kalmar kawai eh amma a ci gaba da wannan cire To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Mamun Salu Ƙaura na Moda ya ce tabbas fitar jagoran mabiya shiya a Najeriya Malam Ibrahim Elzaki zuwa kasar indiya neman magani abin yabawa ne hakan ya nuna cewa gwamnatin shugaba buhari ta yi biyayya da umarnin kotu a wannan karan duk da yake dai gwamnatin jihar kaduna ta yi yunkurin yi wa tafiyar zagon kasa sai dai yunkurin nata bai kai ga nasara ba muna yi wa jagoran kungiyar da matarsa fatan lafiya da fatan 'yan kungiyar za su mai da wukakensu a kube daga nan sai sakon da ya fito daga murtala bala harka durumi ya ce salam muryar amurka a gaskiya muna goyon bayan bincike da hukumar efcc za ta fara a najeriya akan waɗanda ake zargi da kashe mu raba da kuɗin wutar lantarki kimanin naira biliyan goma sha shida a shekarun baya da fatan kotu za ta yi gaggawan hukunta duk wanda aka samu da hannu a binciken don haka shine zai tabbatar mana da cewar ana yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Allah ya kawo mana zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma duniya baki daya. Amin. Sai kuma saƙon da ya fito daga Hassan Dogon Faci ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya yi ma Allah ya yi ma manzansa ya kawo mana taimako a ƙaramar hukumar batsari domin matsalar rashin tsaro kullum abin sai ƙaruwa yake yi saboda babu safiyar da za ta waye baka ji an kashe wasu ba ko an kwashe dukiyar wasu ba. shin ko ba 'yan Najeriya ba ne, ya Allah muna roƙonka ka shirya 'yan bindiga ka kawo ƙarshen su amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Iliyasu Abubakar Gashaka potiskum ya ce don Allah ku miƙa kukanmu zuwa ga shugabanninmu da musamman dan majalisarmu na cikin garin Fortiskum wato Abdullahi Adamu ba zuwa da a taimaka a yi mana gada tsakanin hanyar da ta hada unguwar rigar Fulani da unguwar na huta. Wallahi in har an yi ruwa to kuma ba batun zirga-zirga tsakanin unguwannin har sai ruwa ya janye muna kira ya taimaka domin shi ma unguwarsa ce. daga nan sai sakon da ya fito daga Hussein Abba Dambam ya ce salam VOA Hausa muna mika sakon barka da sallah ga daukacin ma'aikatan tashar VOA Hausa da kuma mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Abdulkadir da kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Allah ya maimaita mana ya kuma ba mu zaman lafiya tare da dawo mana da alhazanmu da ke kasar Saudiya lafiya amin summa amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku mun gode mu huta lafiya. har yanzu kuma sai labarai a takaice. biyu daga cikin magungunan gwaji hudu da aka soma gwadawa akan masu fama da cutar ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo sun yi tasiri matuka har hukumomi sun yanke shawarar cewa za a ba da magungunan ga dukkan waɗanda ke ɗauke da cutar daga yanzu a karo na biyu cikin kwanaki biyu an sake soke daukacin dukkan jiragen saman fasinja da ya kamata su tashi a yau daga babban birnin wato daga babban filin jirgin saman hong kong a sanadin mamaye filin jirgin jirgin da masu zanga-zanga suka yi an ɗauki wannan matakin ne mintoci kalilan bayan da hukumomin filin jirgin saman suka kuma rufe dukkanin ofis-ofis na lura da matafiya a sanadin toshe hanyoyin shiga cikin filin jirgin da masu korafin suka yi. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litini wanda zai hana bakin haure da ke cikin kasar dama wato da ke cikin kasar damar samun takardun zama na dindindin a kasar ko kuma na zama 'yan kasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a bangaren kiwon lafiya abinci ko kudin hayar gidaje. wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunata wata da wuka a birnin sydney na kasar australia a yau talata 'yan sandan a birni na biyu mafi girma a kasar ta australia sun ce mutumin mai shekaru 21 a duniya ya yi yunkurin dabawa wasu mutane da ke shawagi akan tituna wuka kuma yayin da yake gudu a cibiyar cinikayya a lokacin cin abincin rana masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi kenan agogon za mu zo muku da wani sabon shirin. In za din ita Aisha Ma'azu da Titani gabatarwa da Julie Leathers Gresham sai kuma injiniyan mu cedric Franklin Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe.